To cigaba. Wa kazalika nawa wali babban walimi na zaban bima Kanuri ya fi Wa kazalika ai ka mamatta'a na usantan ƴansu, kamar yadda mun ka da mutane masu wujin daɗin karkatattu. wal jinna da aljannu alhum bi ba'alin sashen su yana jin daɗi da sashe su ta su ta abubuwan da shan giya shan kaza da abubuwa da na banna kamar yadda munka munka yi musu walli nuwalli ba'al zalimina ba'alan muka shugabantar da sashen azzalumai akan sashe wasu na jan wasu a ta ai ta raye-raye da abin nan da shaye-shaye ana kallo bima kanu ya kasibun Eh, ba'al zalimi na ba'al wata mu shugabantar da wasu azzalumai akan wasu su ita jansu bima kanu ya kasimu don abinda sun kazan suna aikata min ma'asi na ayyukan zunubi Allah sauƙaƙe to ci gaba ya ma'ashar ya ma'ashar aljinni wal insi alam ya ji yatikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum ويوم ينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا haka ka kamar da yadda mun ka sa wasu sun ka ji daɗi tare da wasu wajen zunubi ya mashar aljan ya ko jama'a aljan wal yansu da jama'a mutane Allah ya tuba rasulun nan kun shi da kun kabe kun ka ci gaba kuna yin abin da bai kama bai kamata ba ba mu aiko ku kuma zanni ba lam ya ci kun rasulun nan kun shin manzanni daga cikin ku ba su zo muku ba ai majmu'ikum wato abin nan jami'an ku ba su ba alukun ku. ba alaikum asadiqu bil ins domin cikin kullum manzanni cikin mutane yake babu manzanni cikin cikin aljannu aw rusul lil jinni ko abin a inzarum wa an anzuru wata masu musu gargadi don an ce abin nan waja abin nan eh, eh, eh, min irsali rusul ko wa inzarihim iyana sun zo sun yi muna gargadi qala ta'ala sai Allah ya ce ku diba wa gararhumul hayatud dunya sun san abin da ake faɗa gaskiya ne amma rayuwa ta kusa sai ta ruɗe su sun ka bar rayuwa wadda an tafi mai tabbata wa shaidu ala anfusihim annahum kanu kafirin sannan sun kai shaida akan kawo dan su na cewa su kafirai ne cikin duniya fa in kila shahidu bil kuri kunako ala musa in an ka ce nan duniya sun yi shaida da kafirci akan su wa an karo fi qauli ta'ala amma wani wuri kuma ai sun yi musu ko wato na cewa ma kunna abin nan Iji ma kunna iyana eh, abin nan sun malanta kun fina illa an kalu eh, wallahi rabbina ma kunna mushrikin kila sun malanta kun fina tun illa an kalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin nan sun sun faɗi gaskiya su sun yi nan kuma can sun faɗa ba su yi ba wa zalika yazunnuna awwalan anna abinda addalili inda sun kai musu sun kace su ba su yi shirki ba suna zaton in sun kai musu kamar duniya ne wato ƙarya za ta yi musu amfani yan fa'un fa yadkhuluna janna su shiga aljanna ma al tare da mu'minnai fa yunkiruna sai su yi musu bi abuwahin da bakunan su ce mu wallahi ba mu taba abin nan ba ba mu taba shirki ba fa hina idin yuhtamu alaiha bayan haka nan sai bakunan su a sa wani abu a ruhe wata shahadu alaihim jawarin gabubuwan su yi musu abin nan su musu shaida bi shirki da shirki wal kufri da kafirci sannan su komo kuma suna abin nan na dama to sun ma kaba alama ta kaddamin akhbari yawmil qiyamah labaran yawan kiyama da ya gabata ga ta'kibi karin bayani fa qala yace zalika ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ذلك واتو أيكا ومن ظني وما اشتمل عليه دا أبين دي أيقنصا من الحكم الحكمتي أبين دا الدليل ينصا Allah ya kun rabu mulkal qura bi domin ubangijin ka bai zama ya halaka mutanen ƙauyuka ba bizin saboda na wani zalunci wa ha gafiluna alhali mutanen su suna abin da jahilai ba aika musu da manzanni ba wannan shi ya nuna kenan mutanen jahiliya duka duk bannan da sun kai aljada za su shiga domin ba aiko musu ba sai wanda an ka aiko ma amma akwai wasu waɗanda annabi ya ce ‘yan wuta ne kamar abin nan umaru da kaisu da abin nan ‘yan ha wannan shi kenan sai mu bar al'amari kamar yadda annabi ya ce amma saura ‘yan abin nan mutanen jahiliya ko kuma wanda yake labarin musulunci bai kai gare su ba suna can ɓoye cikin duwatsu in sun mutu ‘yan aljanna ne kamar eskimos to Eh, kina yi wa abin nan da na ga wani littafi da ke cewa kamar misalin arnan da ke abin nan mutane mu ba su zuwa suna suna karantar da su an kyale su kawai amma suna da labarin musulunci suna da labarin musulunci amma ba su gane mai amma na shi ba eh, eh bai zama hujja gare su Eh, amma abin da wasu na ganin kamar ya ce <laughs> to inda suke akwai eh, ne amma kuma wato kuma abin in musulmi sun ka zauna tsakanin kafirai ba su karantar da su sai Allah ya sallata su akan su eh? haka ne kun gani abin nan mun karatu nan abin nan cikin wani littafi na shehu in liman na cikin hudu ba sadda ba a magana wani ya taho ya ce algawa ta malam ina son kasa ni musulunci in ya ce bari in ƙara hudu ba ya kafirta sai a hidda shi daga limanci don ya yarda wani ya zauna cikin kafirci to sai su malaman suka ci hawan duki su je su samu arnan na kofa can waɗanda suke zaune wajen shekara barkatai ba ruwan komi sai a ce su kuma har yanzu su musulunci a kai kansu a bai kai gare su ba kai gare kai ba sani ba eh don abin na bayyana a kawo kuna da kuna ba kun ah. yi ba kuna labarin musulunci ba ba eh? a shugabanta ba su eh. ya ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون lokacin da sardauna ke musuluntar da mutane ya tafi wani gari wata sun mutane da yawa sun ka musulunta ya kai musu tufafi na maza da na mata bayan mun komo gida sai wani daga cikinsu ya tauri iske ni ya ce tufafin nan da sardauna ya bayar da kuɗin nan da ya basu duk sai da an ka amshe bayan haka nan kowane yadda ya shiga musulunci sai an ce sai ya ba su ne biyar don ya shiga musulunci a'a wasu man haɗin ko wasu ba ne shugaban musulun da nake kusa da yi sai na ce kana iya haɗin wannan magana gaba ga sardauna sai ce eh ni ɗauke shi ni kai gaba ga sardauna ce ga wannan ya taho daga wuri kaza ya faɗa ma abin da ya gaya min sai ya ce ya faɗa kamar yadda ya ce sai sardauna ce abin Allah ya sauƙaƙe wani wuri aifan guda ake karɓa <laughs> ka sani wannan abu eh, to ya zan yi ah, eh wato kenan kowane hukuma za ta yi kokarin gyarawa gwargwadon iyawa ta la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kadan kadan kowane abin nan kowane masu yi da wanda ba su yi kowane yana da darajojin da Allah ya bashi yana da sakamako mai ma'amilu ga abin da sun ka aikata min khairin wa sharrin wanda ya aikata khairi yana da shi wanda aikata yana da shi wa ma bi gafina amma ya amalu kuma ubangijin ka bai zan mai shagala ba ga abin da suke aikata aikatawa komai mutun yayi to Allah ya sani ko bai mantawa an rubuce wa rabu al gani wa rabbuka al-ghani rahma in yasha yuzhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha kama أنشأكم ملة قوم wa rabbuka al-ghani wato Allah ya ce ma annabi ubangijinka shine wadatacce an halki daga barin talikansa wato bai bukatar talikansa wa ibadatin kuma ko basu bauta masa bai damu ba wa ma ya'murukum bihi da abin da yake umarni da su ko sun yi ko sun ki aw yanhahum ko ya hana su inna ma huwa li maslahatin tarju ilaihim duk abin da Allah ya ce kayi to ya ce kai don amfanin kanka in ya ce ka bari ya ce ka bari don amfanin kanka in ka yi wato kenan ba shi ka taimaka ba kuma shi ubangiji zon rahama shine mai rahama bihun ga mutane fala yushaddidu alai bai tsananta musu komai da sauki waya ya tabi bihim tariqa sal kuma yana san su bi hanya abin mai sauki almusakin wanda daidaitacce in ya sha yuhibkum in Allah ya so zai halaka ku ya ayyuhan nasu ya ku mutane bil eh, bil ihlaki halaka ku Layan yanqusu la yanqusu istisalukum mulkahu shay'an in ya halaka duk to halaka wannan da bai rage bai rage mulkin sa da komai ba wa yasahalu min ba'dikum ma sha kuma in ya so ya halaka ku zai kawo abin da yake so min lahkan talikai su mai matsayin ku gonakin ku da gidajen ku duk wasu su shige kama an sha ku min zai ta kamin kamar yadda ya halitta ku daga zuriya wasu mutane na daban lam yakunu wadanda ke da abin nan babu su ala mithl sifatikum ya sifanta su eh, suna akan sifar su abin nan wato wadanda ke kawo wasu mutane wadanda yake kamar sifa ko ku ya halaka ku kamar yadda ya kawo ku bayan an share wasu bal kanu da'iina wa hum ahlu safinati nuh wato mutanen eh, jirgin nuhu ba halaka su ba wa zuriyata an halaka zuriya su min ba'din bayan su min al-quruni wato na shekaru ila zamanin ku har zuwa ga zamanin ku ai in ya sha ya stasilukum in Allah ya so zai halaka ku wa in shi jadidan ya kawo wata halitta sabuwa badalakum musayyaku wa zalika sahlun alaihi wannan abu ne mai sauki gare shi wa qad ahlaka qauman mujrimin ya halaka mutane masu laifi mislakum fatamkacin ku sta salahun ya tumbuke su har da ƴaƴan su wa badalakum bi khalqikum ya musanya su da abin nan kawo ku halitta ku min zuriyati qaumin lam yakunu mujrimin daga zuriyar mutane wanda ke ba mu ya ba walakin huwa zur rahma amma ubangiji mai rahama ne bikun gare ku fa abqakum don haka ya bar ku rahmatan lakum don rahama gare ku eh, ba halaka su ba to ba an halaka su ba ashe kenan waɗanda an na za a bar ƴaƴansu su mutanen safina kuma waɗanda karkace an halaka su don adawa da tamuda suna cikin ahlus safina to ci gaba إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين to inna ma tu'adun la'atin duk abin da ake muku wa'adi na cewa zai zo kamar sa'a tashin kiyama ko azaba in ba yi imani ba duk abin da an ka ce zai zo zai zo la'atin mai zuwa ne la ba makawa wa ma antum bi mujizin kuna kuma ba ku zama masu buwaya ba ai fa'iti ne masu kuce ma azabu azabu ubangiji ba sun wajaha ta'ala al-khidab lin nabi ba haka nan ga magana zuwa ga annabi صلى الله عليه وسلم وقال يتشي قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون تقول قل لهم كتيم متاني ya kawo ya ku mutane na imalu ku yi aiki ala kun bisa ga halin ku na yi muku gargaɗe kun kita ku yi aiki yadda kuke so inni amilin ni zan yi aiki bisa ga hali na wanda Allah azani fa sawfa ta'lamu amma ku sani nan gaba za ku sani wato za ku san man ku da ku aqiba wane ne yana da aqiba ta kware ta gida mai kyawu ai al aqibatul mahmuda aqiba wato karshe man da an mai kyawu fi dal akhir gidan lahira anano am antum mu ko ku innahu la yublihul zalimun wato kuma yadda al'amari yake masu zalunci su kibi bin abin da Allah ya ce ba za su ci nasara ba to ga hukunce hukunce nan وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وذكر فيما ياتي ذكر آية أتهي ودأنك كلمتا ya ambata na amsalatul ahkam allati ikhtaraha al-mushrikun wato hukunce hukunce waɗanda yake masu kafirai suka kaka na su jingina ga Allah bil kharsi wa tahmin da kaddarawa kawai ba su dogara da wani littafi ba wa ya'maluna biha ala ghairi ilmin su aiki da waɗannan dokoki ba da cewa daga wani ilmin Allah ya taho ba wala hudan ko wata shirya wannan abin nan sai wanda ya tsira kaɗan cikin zamanin nan. Kwarai. Ba iya ce. Waje alu min ma'azara amin lahadatu sannan suka sanya wato in ai mutum ya yi noma to noman nan da ya yi akwai abin da zai fitar. Ba su ce mai zakka sai dai wato eh, kashi guda sai a kasashe kashi biyu kashi guda na Allah. Waje alu lillahi ma su sama Allah daga abin da sun kashi kamin lahadatu na noma. ko wal an'ami ko dabbobin da an gare su su sanya ma Allah nasiban rabo yusrifunahu ila eh, ila al-dayfan wannan rabon Allah in baki sun taho shi na ake ci da su wal masakin da miskinai wa wal shuraka'ihim nasiban sannan kuma gumaka suna da nasu rabo yusrifunahu ila ila sadanati masu tsaron gumakan masu masu tsaron su masu aiki game da su waɗanda yake hanta su ke budewa a shiga to su ke cin wannan rabo faƙalu sun ka ce hada lillahi bi za'amin wannan shine na Allah gariya wasu wa hada li shurakaina wannan kuma na gumakan su wato na gumakan mu in ji su fa kanu idza saqada min nasibi kuma idan wani abu daga cikin rabon Allah ya fado cikin rabon gumaka to shikenan sai su abin nan sai su haɗa sai a bashi aw shi ha shay'un min nasibi min nasibihi tarakuhu in ya zan wani abu daga cikin rabon gumaka ya fada cikin rabon Allah to sai a bar shi sai a bar shi na ce gumaka san shi bukata ah, wa qalu sannan suka ce inna Allah ganiyun Allah wadatacce ne an haza daga wannan saboda ko rabon sa ya rage ba komi ah, kama qala ta'ala kamar yadda an kace ma kan da shurakaim abinda ya zana gumakan su wala su lillahi kai garbin Allah duk yadda ya fada za a ɗebe a mayar wa ma kana lillahi abinda ya zana na Allah fa huwa yasulu ila shirkan to shi yana saduwa zuwa ga abokan yana yana kai ga gumakan su sa ma ya hukumun abinda sun kadan suna yi na hukunci ya munana wato ko ga abin nan zakkar su kenan sai a raba biyu ga ta gumaka ga ta Allah kun gane ko wa kadhalika وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وكذلك زين لهم ما ذكر kama zayyana lahu ma zikira kamar yadda shaytan ya kawata musu wancan abu na rabon eh, eh, zakka ga gumaka da Allah zayyana li kathirin min al-mushrikeena qatl auladihim shuraka'uhum wato kuma gumakansu sun ka kawata ma suka kawata ma masu yawa daga cikin su wato qatl auladihim ya'yan wato ya'yan abin nan ka kashe ya'yan su bil wa'di ta in mutuna da eh, ya san shi turbude ta da rai wa huwa damnul li'inati turbudewa ya'ya mata bil hayati cikin rayuwarsu makhafatul faqar don tsoron talauci mutum ya sheta yayi rame ya dauke ta yasa ya rufe da ta eh wal ailati kuma abin nan don tsoron talauci wasabi ko kuma kada wai a kama ta wabin nahari lizukuri sannan bayan haka nan in mutum ya ce in na samu ɗa goma na goma wato zan yi soke shi kuma yadda ake soke raƙumi wai kamar ya yi layya da shi fakana rajulu ya halifu wato mutum yana rantsuwa da in da lahu kaza in ya samu ya'ya kaza maza da ya hari han yan hari han la yan harin na ahadahum zai soke ɗayan su kama halafa abdul mutalib abdul mutalib abin na ya rantsuwa ya ce ɗansa na goma zai yanke shi sai daidai da baban annabi ne sai yan uwansa na wajen uwa sun kace ba su yarda ba shi kenan an kace a ta yi abin nan a ta yi a kuri a yi fansa shi wato abin nan shura kawon shi ne fa'ili min aljinni wato wato su ne sun ka suke kawata musu wa shura kawon bi dafati wa fihi wa fihi al-faslu bayna al-mudafi wal mudafi ilayhi qatl auladihim wala ya duru wa idafatul qatl ila shuraka'i li amrihim bihi domin kenan su gumakan suke umarni a a kashe waɗannan li yurduhum ko don su halakar da su wali su alaihim Dina kuma don su rikitan musu addinin su walau sha Allah da Allah ya so kada su yi ba za su aikata haka nan ba wa yaquluna eh, innahum fa'alu dhalika bi mashi'ati Allah suna ta ayyin haka nan mun yi shi ne da son Allah da Allah bai so ba za mu yi ba wa huwa qawlun wa qawlu haqqin urida bihil magana gaskiya ce dan duk abin da Allah bai so ba yi amma na nan ƙarya a gyara ƙarya da shi li yasudduhum an tafakkuri domin su karkatar da su daga tunani fi arko fi anna zalika da dalun domin matukar an jingina ga Allah to mutane ba za su yi abin nan ba kamar a ce in ka karanta salatul fati kana da lada kaza kana da lada annabi kaza kaga an hana ma an baka wani abu an ce salati ne istighfari ne amma an jingina kuma ga an an jingina ga Allah kuma an jingina ga annabi saboda haka wata mutum baya tunani fa zarhum ma yaftarun ka bar su da abin da suke kakawa na ƙarya ya Muhammad wa sayarawna su'a aqibat gashi nan hadhihi an'amu wa لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون kuma daga cikin ƙareren da suke ƙaƙawa na addinin su wa ƙalu suka ce an amu waɗannan dabbobi ne wa hirsun kuma wannan noma ne a hatsi hajarun wata waɗannan haramun ne la amu ha illa man nasha'u wato sai a yan kaddara wasu nau'in dabbobi a ce waɗannan ba mai cin su sai wanda mun kaso shi za mu ce ci ko eh, hijirin wato kenan abin nan an tsare shi la yat'amuha illa man nasha ba mai ci sai wanda sai wanda muka so min khidmatil awsani wato min khidmatil awsani masu bauta ma gumaka wa gairi min ar-rijali wan nisa'i duk dai wanda an kaso ana iya bashi a ce ya ci bi za'amihin gari a wasu la hujjata lahum fi ba da wata hujja sun ka samu wannan ba wa hurri mazu hura sannan wasu dabbobi su kuma waɗanda yake an haramta abin nan a hausu wala turkau ba a hawansu kasawa'ibi wal hawami wanda yake mun gabatar wa an amul la yazkuruna ga wasu dabbobi su kuma ba a ambata sunan Allah kusa da su inda inda zabi ha lokacin da za a yanke su ba a ambata sunan Allah bal yazkuruna isma sunanin sai su sunayen gumaka kawai za a ambata wannan samu zalika illa duk wannan su ce Allah ya ce ai haka nan ibtira'an alaihi don ƙarya gare shi sai jazihim bima kanu yaftarun Allah zai saka musu abin da suka zan suna kakawa na ƙarya kamar a ce wannan salati ne ba a abin nan in kana akan doki jawhara ba a karanta shi a sama za a faɗo wai a dai sa wani abu wanda ke ɗauke hankalin mutane ga tunani wa ƙalu wa ƙalu ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم kuma ga wani wa qalu kuma suka ce ma fi butun hadil al'am abinda a cikin cikan nan waɗannan dabbobi khalisatul lidhkur na maza ɗaya za su ci su mata ba su ci ƴaƴan waɗannan dabbobi sun haihu na maza ne kawai su ɗaya za su ci eh. wa in yakun ta sai dai suna cewa abin nan wa in yakun maitatan amma in ya mutu tun ba ba su yanke da suke so ba fa mun fi shirka ci anan kowa na ci Eh? wa mu haramu ala azwajina wato an hana shi ga matan mu kenan maza ɗaya za su ci ban da mata sai dai in ya mutu kuma to sai kowa na iya ci don abin mata kada su yi tunanin wancan da addarai ba bawon fi shirin sai jazihim wasfahum Allah zai saka musu sifan nan da suka yi wasfahum dalika bi tahlili wa tarihun abinda sun ka halatta ko ko abinda sun ka haramta bisa kariya wato Allah zai saka musu sakamakon sa innahu hakimun fi sunni Allah mai hikima ne ga aikin sa alimu masani ne bi khalqi galitta shi wala ajali hikimatihi don hikima Allah wa ilmi kuma don ilmin sa la yatruku jazaa'ahum ba ya barin sakamakon su alladhi huwa min muqtaliyatil hikimati duk abin nan da sun kai Allah bai mantawa kuma ba zai ba zai sake ba sai ya biya sai ya yi musu الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وهربوا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين ثم على تلك الأحكام الجاهلية wato sannan bayan kana ƙarin bayani ga waɗannan hukunce-hukunce irin na jahilci allati ku biha ta masa ku biha waɗanda yake sun yi riko da su ah, abin nan ba da wahayi wal hukumi bi man'a bayan an yi hani an yi wahayi an hana an yi hukunci da hanin su ga abin da ya ambata fa qala qad khasara qad khasara alladhina qatalu awladahum waɗannan da na kashe ƴaƴansu sun yi hasara waɗanda na turbuɗe ƴaƴansu ko ko ya samu ƴaƴansu sannan namiji ya harbe safahan don wauta don jahilci da gairi ilimin babu wani ilimi kawai da an kaddara mai haka nan wai in ya kashe ɗana ya yi babban ibada wa haramu ma da zakahumullah kuma sun ka haramta abin da Allah ya ba su abinci min ma zikir ga abin da an ka ambata min an qasamil muharrama bi anwa'i tahrimi da sun ka ce wannan na maza wannan na mata wannan kuma ya mutu gashi nan dai wannan na Allah wannan na gumaka ibtira'an an Allah don kaka ƙarya ga Allah قد ضلوا عن الطريق المستقيم سن bace daga hanya wadda a tsaya su wannan takidin lima qablahu kun gane ba su shiriwa Allah tsare mu amin to وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا نكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين to cikin dokar abin nan eh, Najeriya wato ga abin nan ga kiristoci in mutum ya yi mata ta biyu daurin shekara bakwai dokar Najeriya hmm. eh biga mai wato mata ta biyu daurin shekara bakwai eh, bayan ambaton hukunce hukunce na jahiliya wa abati da karerayen su ko bayyana Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya bayyana na hulin nasi Allah ya bayyana wato ni'imar da yawa mutane ga falkar da su bi anwa'i samarati nau'ukan ƴaƴan itace wala an'ami da dabbobi wa ma yura'a fiha min haqqila da kuma abin da ya kamata a kula na haƙƙin Allah wato abin nan a bar na jahiliya a komo ga yadda Allah ya ce wa qala ya ce wa huwa wato Allah allazi razaqahum kun wanda ya ba su arzikin ma haramu ala anfusihim Allah wanda ya ba su ni'imar abinci wanda sun ka haramta ma kansu allazi ansha jannatin shine wanda ya kaka gonaki marushatin wato waɗanda yake abin nan kamar masu masu masu yaƙo masu yaƙo alal aliga ƙasa kalbi kamar abin nan eh, kankana wa gairu marushatin da waɗanda yake ba masu yaƙo ba wato masu tashi bi an irtafa an ala saqin kan nakhil wadanda yake suna tashi ga itacen su kamar da binnai wa sha an nakhala Allah kuma ya kaka halitta dabino wa zar'a da shuka mukhtalifan ukulu ko wani abincin sa mai ya saba ma juna wannan mai zaki wannan mai daci wannan mai yami wannan mai kaza kun gane ko samaruhu habu fil hayati wa ta'ami ga sifa ma ya bambanta ga dani ma ya bambanta kasa guda ruwa guda wa zaituna wa rumman kuma ya halitta zaituni ya halitta rumman kun san zaitun ya kai kamar abin nan mm, sunan wata itanya da ake ce mm, dinya amma da ɗanɗani ne ba kamar na dinya ba ne haka na romani shi kuma abin nan eh? Eh? kamar gwaba yake amma da ɗanɗanensa daban mutashabihan wa ghairi mutashabihi su da ah, abubuwan nan masu kama da juna da waɗanda yake ba su kama da juna amma daga ƙasa guda daga ruwa guda kulu min samarihi ku musulmi ku ci daga ƴaƴan itacen abubuwan nan da Allah ya shirya muku idan asmara lokacin da ya yi ƴaƴan itace kablan nan gabanin manina wa atu ha kausan nan ku ba da haƙƙin shi na zakka haƙƙan Allah ku ba da haƙƙin zakka wa huwa zakatul mahsul min adu abin da ka girbe to a ba da zakka shi yawma sadi ranar da an ka girbe bil fatihi ya'ani yawma jazadi ranar da an ka yanke hatsi ranar ake ba da zakka wa qad'ihi wa yata'allaqu bi ifraqi zari kuma Ah, zakkar ba ce ake sai an yanke ba wata inda ya nina shi kenan zakka ta waje ba saboda ka tumun da mutum ya ci duk zai lisafa da shi don ya hidda zakka wa ibi samar in ya itace su kun ba sai sun bushe ba matukar dai sun isa ana iya ɗiba a ci to duk abin da mai gona abin zai lisafa da shi in ya ci wal inabi ko haka nan ya itace in sun nuna inabi in ya nuna fa yusabu ma ukila min za a lisafa abin da an ka ci ba da kuma bayan wato ninar kuma bayan abin an an an sare don a hidda zakka wa qabla al-hasari gabanin abin gabanin a girbe wal jazaa ko yankewa wa bayyana sunna sunna sunna ta bayyana sunna annabi ta bayyana annal mukhrija min al-habbi ba an ci a hisuwa daga wadannan waɗannan itace ba menene ake fitarwa to ba wato wannan eh, shuka eh, menene wato kwaya da ƴaƴan itace abinda ake fitarwa al'ushur mutum in yayi noma noman nan ya kai ga zakka to sai ya kasa goma shi ba da kashi guda idan su ke bi ma'is sama in ya zan ruwa an kai ya rayu wa nasul ushur ko ya bada rabin ushuri idan su ke bi alatin in shi ya ban ruwa to abin in ya isa zakka to sai ya kasa 20 ya ba da kashi guda wala ta kurajin zakatu min huwa duna nisa sannan kuma ba za a hidda duk da sunna ta bayyana ba a hidda zakka ga abin da bai kai nisabi ba nisabi abin da zai kai kamar wata inno gero ne shi kai sa'i 300 uku gero ko dawa ko alkama duk da yawa ta kwaya sai ya kai sa'i 300 uku shine wa huwa khamsatu awsikin ausiki biyar wa kullu wasqin ko wani wasqi daya sittuna sa'a sa'i sittin sittin sau biyar ba su a ɗari uku ba bi sa'i alaihi salatu wassalam sa'in annabi wanda yake wata gwargwadon shi mutum wanda yake mutawassidi ba dogo kwarai ba ba gajere ba wato in ya haɗa hannayensa biyu ya ya cika da hatsi to wannan shi amudu shi amudun annabi an dai zakatun niyun tun maka an ka saukar da wannan hukunci amma ba ce a fara fitarwa ba sai da madina don wata abin nan lokacin da ake makka ba da kuwa musulmi ba samu damar mayin aiki ba wala tusrifu Allah ya ce kuma kada ku abin nan kada ku ketare haddi bi ita kulli wato ba ce an ka ɗebi zakka duk abin nan gona ka ce zakka ne ba fala ya qali iyalikum shay'un shadan dukka bayar wai don don neman alheri a'a ka bi ɗaya bisa goma ka bayar innahu la yuhibbul musrifin Allah bai son masu ƙetare haddi ai almutajawizina masu ƙetarewa ba ku da lahum abinda anka iyakance musu abinda an ka ce gashi shi zaka bayar shi an ka ce ka bayar bi ma'ana annahu la yusibu ba shi ba su lada fi amali sarfi ga abinda sun ka ƙetare haddi yanzu kuma mina shaidan domin wannan ƙari na shaidan ne don a ce shi mai abin nan mai kyauta ne to in Ah, abincin bako baya cikin zakka domin wajibi ne in kayi bako ka ciyar da shi kwana uku eh. ah, kamar yadda ake yi da da ya kama malamai ke yi abin nan suna yawo suna amsa zakka sai mun ka ce barayi eh, ne duk wanda ya amsa yanka yana yana yawo yana kwaso zakka a kamar musu ai garin da an ka da zakka na ake bayarwa ya kai dan dan fashi dan me dan me bai tafi lokacin da ba a zakka ba yake zuwa ki zauna in za in za ka har noma ne baro gari da su kara karatu in kaka ta yi ya koya musu karatu ba ya zakka an eh, lokacin da suke yawo lokacin da ake ana girbe suke yawo idan eh, a basu su za A bari ai barayi ne yan fashi ne ba abin nan yan fashi nan mai shi ake ji shi wanda ya bayar shi ake ji shi zakanta yi shi wanda ya bayar eh, ina ta yi don an ce ya ba miski waɗanda waɗanda tare da shi sai ya ɗauka sai mutanen abin nan shi ake eh. mafi yawa masu ba da zakar nan ba sun dokoki ne ba su kula ya halitta muku daga wajen dabbobi كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا الشيطان إنه لكم عدو مبين to wa sa min al kuma Allah ya daga cikin ni'imomin da yayi muku ya sa daga cikin dabbobin gida waɗanda kuke ɗaukar kaya a kai kamar raƙumma manya wa farshen da waɗanda yake kuma ƙanana la sulhu da wanda yake ba iya ɗaukar kaya a kansu kal iblis sigar kamar karakun ma kanana wal ganami da tumaki da awaki sun miya farshen ai musu suna farshi kamar shin hida li anna kal farshi lil al kamar shin hida ne ga kasa lidinu ha min hadon sun yi kusa ga kasa kulu min marzakumullahu ku ci ya ku musulmi daga abinda Allah ya azurta ku wala tattabi'u khudwat shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan wato hanyar shaytan ba ta da tsawo kamar zambiya ce don ka in ka shiga sai ka ga rasa inda zaka sai an kace khudwat shaytan kada ku bi abin kada ku bi hanyoyin shaidan tarai ku fi tahrim ga haramtawa wa tahlil halattawa ku halattar da abin da Allah ya halatta ku haramtar da abin da Allah ya haramta innahu lakum aduwwun mubin to shi shaidan fa da an kace kada ku bi hanyoyinsa wato shi lalle maki ne mai bayyanan naqiya tsakanin ku da shi ai bayyinul adawati to ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين to wajen dabbobi Allah ya yi nau'in dabbobi har wajen takwas wato asnahum wato min al-da'ani sunayin daga tumaki akwai kashi biyu maza da mata wa min al-ma'azif daga awaki kuma akwai kashi biyu maza da mata qul muhammad liman harrama dhuhur al taratan ga wanda ke cewa maza haram ko ko mata haram ka ce a zakarin harama shin maza daga cikin tumaki da awaki Allah ya haramta a amil unsa yayin ko ko daga cikin mata matan tumaki da matan awaki ya haramta amma shi ta tamar alaihi arhamul unsa ne koko abin da yake dai ya shiga cikin abin nan mahaifar abin nan tumaki ko mahaifar awaki shi an ka haramta nabi'u ne bi ilmi ku bani ku bani labari da ilmi fihi ga abin wal ma'ana min aina ja a tahrim da ina haramtawa ya zo ko kuma akuya a ce in mutum ya ci zai abin nan zai kuturce daga ina ka same shi akwai likita wanda ya ce abin nan fa in kana min qabli zukurati? in ya zan wannan haramci wajen namiji ne wa jami'u zukuri haramun kenan duk maza sai su zan haram awul la unusati koko daga wajen mata wa jami'u ina wato duk matan kenan sai su zan haram aw ishtamala rahim koko koko a ce da duk abin da ya shiga cikin mahaifa to fazzauja ne saboda aka maza da mata duka na tumaki da awaki duk an haramta kuma ya aina hasisu ne ina an ka kebance wal istibhamu lil inkari wannan eh, abin nan tambaya don musu ne in sadiki sadiqina in dai kun zama masu gaskiya ga abin da kuke riyawa daga ina kun ka samo shi ومن الإبل اثنين ومن البغل اثنين ولا الذكرين حرم عمل سيئين أما اشتملت عليه أرحام سيئين أما اشتملت عليه أرحام سيئين أم كنتم شهداء إذ وصيكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم kuma wa min al-ibil ithnain daga wajen raƙumma akwai biyu maza da mata wa min al-baqar ithnain daga wajen tumaki eh, abin shanu kuma akwai biyu maza da mata kul a zakarain harrama cin mazan biyu abin nan na tumaki na shanu da raƙuma ya haramta amul unsa ne koko matan ya haramta an ma alaihi arhamul unsa ne koko abin da yake mahaifar dukan bidin ta ta tattara akan shi shi an kana wato na maza ɗaya an kana ko mata ɗaya an kana koko duk abin da ya shiga cikin mahaifar abin nan eh, eh, eh, nage ko kuma raƙuma an haramta am kuntum shuhada ko kuma wato kuna nan lokacin da Allah ya haramta wannan izwa kuma Allah da lokacin da Allah ya ce wannan a haramta shi wannan kada a haramta shi kuna nan la bal antum kadibuna fi saboda ku masu ƙarya ne ga kaka wannan hukunci faman azlam ba wanda ya zalunci min man iftara ala Allah kadiban ga wanda ya kaka ƙarya jingina ga Allah ya ce abu kaza haramun ne ko ko abu kaza halal ne da ƙarya kawai waye shi abin nan waye shi eh, zalunci liyudilla nasu don ya ɓadda mutane bi gairi ilimi ba da wani ilimi ba inna Allah la yahdi al-qawma zalim lalle Allah baya shiryar da mutane azzalumai masu ƙaƙa hukunce hukunce sannan abin su azama mutane da su wahal da su to ci gaba ولا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسوها أو لهم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم to qul la ajadu hima uhi ilay muharraman ni ban sami abin da an ka haramta ba ga abin da an ko min wahayi ala qa'imin ga wani abinci ayyan kana min azkuru zukur wal ina ko na maza abin da dabbobi maza ko na mata ban ga abin an ka ce haram ba ya tamu wanda yake mutum zai ci min babi ko fahima ya fahimu ko raddan lil ahkamil jahiliya wannan kenan don a nuna kenan hukunce hukuncen jahiliya duka ba su da kyawu ban samu wani abu wanda hana wani abu ba ban samu wata hujja ba illa an ya kuna mai tattal sai dai in ya zan ya mutu ba yanke ba audaman masuwan ko kuma yan ka tsaga jikinta jini ya fito wannan jinin nan haram ne ba a ci ko kuma lokacin da an ka yanke akwai wasu masu tarawa abin nan a su ce hanta wuya wai hanta ta wuya a ta abin nan a soya abin nan jinin na a dora ci wannan an haramta aula masanzin haka nan naman alade shi kuma fa hu rijsun wato shi kan kazamta ne haram aw fisqan uhilla ghairi labi ko kuma wato wani fasici wanda an ka ambace sunan wani wani Allah game da shi abinda an ka yanke da sunan gonki ban sani ba kamar masu yanke abinda masu karanta yasin su ce sai an yanke rago ko sai an yanke kaza in ba haka nan ba wato ba za a yi ba maganin bai ci ba eh shi ba filki ne Eh, don an ɗauka kenan baka yanke ba wani abu zai auku gaira bagin kuma wanda yake da lura ta same shi ga cin motsai gaira bagin ba yawai ya yi fita ne don ya raba kan jama'a ba wala adin kuma ba wanda ya hita don zalunci akan mutane kamar dan fashi shi kuwa abin nan lalura ba ta sashe ci wannan motsai kun gane ko ya hala kaulin fil akali gair kharijin ala imanin li yufariq al jamaa wanda ya fita don ya raba jama'a inda lura ta same shi bai samu ya ci motsai ba wala muta'addin ala nas ko ya fita don yawa mutane laifi fi fi nahwi qadi dari kamar ya fita dan fashi ne to nan da lura <coughs> ta sa shi ya ci motsai fa inna rabbaka ghafurun wato in mutum ya ci motsai saboda lalura wadda ta halatta mai ci ya ci to Allah mai abin da mai gafara ne ga abin da ya ci rahimun kuma bihi mai jin kai ne gare shi wa yukra akal kulli dinabin bayan haka nan ga wani abu wanda bai taho ga nassin qur'ani ba amma an karhanta shi wato kullu dinabin min duk mai zaga na dabbobi ah, eh, kamar abin nan Eh, mafi kamar abin na zaki da da misa da mage da kare inda malikiya wa kullu dhi mikhlabin haka nan duk wanda yake yana da aka fa min tsayi ga tsuntsaye eh, kamar shaho da abin nan shirwa inda shafi'iyya su su dai wa wa hamalul karahata alal man'i bis sunnah su shafi'iyya sun ce haram ne domin sunna abin hadisi ya tau da hana su ungulu yana cikin abin nan ungulu ana ci ana ci abin nan da kake cin kaza ba mai cin da kake cin kaza ba ba ka cin kaza to me abun bambancin ta da ungulu duk kashi suke ci eh? kaza ma na cin wasu <laughs> Eh, domin da ka kuke yi eh, domin da ka kuke yi eh, to amma ai ana yanke ka za ka ci ai suna cin suna cin kashi saboda kyamama <laughs> wacce da tsoro daga wasu bude kyama eh, to an ce abin da rai hankali bai kwanta ba to ina yaro an yi mai tarbiyya haka ba eh, an bayyana ta'ala to ci gaba wa alal ladina hadu wa alal hadu harram ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ما أو الحوايا أو ما اختلط بعرض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون to wa ba da an bayyana ta'ala ma harama al muslim bayan ya bayyana abin da ya haramta ga musulmi na namomi da dabbobi a tafa alaihi ma harama al yahuda an ya tafi abin da an haramta ga yahuda su dai la alama amma amman adahum banda wanda ba su ba min al awwalin wal akhirin ko gabanin yahudawa ko bayan yahudawa ba su ciki yahuda ɗaya an haramta ma ga fa qala ta'ala Allah ya ce wa alal ladina hadu haramna ma kullu dhi dhikrin duk mai akaifa mun haramta shi ga yahudawa wa huwa ma lam yufarriq asabi'ahu shine wanda yake yatsunsa ba su rarraba ba kamar raƙumma haram ne gare su ci raƙumma wannan am da jiminnu wal abuz haka nan dunya wal badd da abin agwagwa wa qala al qutaybi wa huwa kullu dhi mikhlabin duk mai akaifa yafa min tsayir na tsuntsu wa kullu dhi hafin haka nan duk mai mai kofato min dawabi na dabbobi kamar doki da abin nan wasu miyal hafirun zufran alal isti'arati to abin nan eh, eh, don mai hukunka ka baccin doki eh? na cewa wato an halatta muna abin nan an'am wato mu ci mu sha mu dauki kaya cikin su mu yi kawa da su sannan bayan haka na an kace wal khaid wal bigal litarkabu wal wal khamira litarkabuha wa zinatan wa khalqu ma la ta'lamu to wato kenan da dawaki da jakuna da alfadurra don ku hau ku yi kawa ga mai musulunta to suna wai suna cewa masu eh, radio suna cewa wai wannan ayan ba su eh, dauka ba suna so malam wa na hadu harramna kullu من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الهوى أو ما اختلط بأرض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون to bayan an ga an ga wa musulmi abin da ya haramta gare su to ga na yahudawa dai wanda yake su dai banda waɗanda a gabanin su ko waɗanda a bayan su shi na ce wa alal ladina hadu harramna kullu dhi dhufrin bisa ga waɗanda sun ce mun tuba don haka ake ce musu hadu waɗanda suka yan mun tuba <coughs> Ah, mun haramta musu duk abin da yake yana da aka akaifa wa huwa ma lam yufarriq asabi'ahu ma lam yufarriq asabi wanda yake ba rarrabe abin nan ya tsonsa ba wato kada yake wato kokato kenan kal ibil kamar raqumi wannan amid da jimina wala awuz da eh, abin nan eh, dunya eh, wal bad da abin nan agwagwa wa qala al-qutaybi huwa kullu dhi mikhlabin duk wanda yake yana da akaifa min al-tsayin na tsuntsu shi ma an haramta gare su wa kullu dhi hafin ko wani mai mai kofato min da daga dabbobi wato kamar su dawaki da abin nan duk sun haramta gare su wasu miyar hafirun zufran alal isti'ara kun gane wato na fara bayanin wato maganar haramtawa doki da an ce an halatta muna waɗannan dabbobi tumaki da ah, raƙumma da shanu da tumaki da awaki mu hau mu yi kaza to sai an ka taho ga ayar an ka ce والخيل والبقال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون to shi جاكي akwai inda an ka an haramta shi lokacin da an ka tafi yakin haibara sai aka samu jakuna nasu aka yanka aka dafa ana cikin dahuwa sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ce menene an jakuna ne ake an to a zubar wato kun gani an ɗauka kenan jaki an haramta shi ga wannan to kuma da yake wato dawaki an ce wal khayla wal bigala wal hamira an hada dawaki da da alfadari da jaki an kace don ku hau ku yi kawa don haka wato malikiya ke cewa duka su ma haram ne don an hada su da abin da an kasan an haramta eh a haram Eh, doki da alfadari da jaki ga maliki wato tun da an ka ce don ku hau kawai ku don ku yi kawa kawai ashe babu ci ciki don waɗancan na farko da an ka ambata an ce don a ci a hau a yi kawa a yi komi kun gane ku ah, wasu na ganin a ah, ah. wato jakuna ɗaya an ka hana amma ba hana doki ba to sannan kuma wato uwar abu shi ake dibi ga haramta shi ga ci saboda aka wato jaki shi ke barbara godiya ta haifi alfadari to ko da an haramta jaki shi alfadari ya halatta ci domin uwar shi ana ci bisa ga wannan fassara kun gane ko eh, wato saboda haka ah, ga malikiya duk gaba ɗaya su uku ba a ci ga waɗanda halatar da abin nan doki yana cin doki ana cin doki ana cin alfadari sai jaki kawai akwai masu cewa a a waɗancan jakuna da an ka amso na da an ka kwato na na abin nan yahudawa tun ba raba ganima ba an ka yanka an ka an ka fara dahuwa su ɗaya an ka haramta sauran jakuna kuna iya ci <laughs> eh? eh wato bisa ga wannan kenan za a ci dawaki za a ci eh, alfadarai za a ci jakuna yanzu alfadari ba namiji da mace eh? alfadari ba namiji da mace wato kullum jakuna ke bin dawaki su haihi alfadari ga ci ko uwa ake kula da ita a to malai mana tambaya ce na muka samu inda ba a cin doki wannan shine amsar shine amsar eh, amma kuma eh, masu cewa ana cin doki ana cewa godiyar um, um, sayyidina abubakar ta mutu a madina an yanka an ci

domin an ce wanda ya yi sadaka ya komo ya sai sadakan nan ya koma ci ya zan kamar kare mai amai shi komo yana cin amansa da wannan ne an ka cin abin makaruhi ne ko haram ne kyauta ta shigo ciki eh kyauta sadaka an ka hana in kai kyauta kana iya saya eh biri wannan abin nan ya da mutane ɗaya ne amma abin nan abin nan abinci ya muku yawa ne abin muku yawa wa min al wal ganami kuma daga cikin shanu da tumaki da awaki haramna alaihim kuma an haramta ma yahudawa cin kitsen su na ciki ai asrub wato kitsen ciki wa shamil aqan kula ko kuma kitse na abin nan gidibe eh illa ma hamala zuhuruhuma sai abin da yake kitse wanda an ka samu cikin bayan su wato cikin nama ai ma ulq ma ma ma ma allaka biha minhu kun gane wanda yake da cikin baya Au awil hawaya ko ko abin an ka samu cikin ciki irin kitsin da ke kewaye wa ciki wannan ba komi aw maktal abi annu ko wanda ya garwaya da wani kashi min huna daga kitse wa shahamul ilyati kamar kitsen wato waduwayya fa innahu uhilla lahu shi ya halatta su ci zalika tahrimu wannan haramtawa da an wa yahudawa abin da yasa an kai musu shi jazainahum bi bagayin mun saka muka musu saboda sun ka suka ketare haddi ai da sabbin zalmin saboda zaluncin su bi ma sabaka ga abin da ya gabata fi suratul eh, nisa'i min qawlihi fa bi ma na bi ma naqadihim mithaqan wa kubrin bi ayatin la don walwalewa alkawali da suke yi da kuma kafirci da suke ga ayoyin Allah mun haramta musu an ka tsananta musu eh, wato haka nan kuma idan an qala fa bi zulmi min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin ukhillan lahum fakanu kullum martakabu ma siyasai yahuda sun zako da sun kai wani babban zunubi min alma'asi na zunubi uke bu sai ai musu azaba bi tahrimi shay'in haramta musu wani abu mimma uhillahu abin da ke da halal ne a ce to an haramta muku shi wa hum yunkiruna zalika wa yad'una annaha lam tunzal muharrama ala al-umami qabla eh, qablahum wato su suna musu suna cewa wato ba saukar da abin nan ba ana halamtun zal muharramatan ba haramta su ga wasu mutane gabanin su fa kadzabahumullahu Allah ya karyata su bi hada da wannan wa hazzara almuslimina an yaqtadu bihi ya haramta ya tsoratar da musulmi kar su yi koyi da su fil tikabil manhiyati ga yin abin da anka hana fa innahu yaslubu ni'ma wato in mutane na yin abin da anka haramta musu to ni'imar da ya musu zai daidaita wa inna la kuma Allah ya ce mu masu gaskiya ne fi ikhbari na gaba da labarin da mun kai duka wa mu'aidina ko wa'adin da mun kai duka masu gaskiya ne sai mun cika shi wa aqaba wa qala ga taqibi karin bayani gare shi فإن كذبوك فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين فإن كذبوك يا محمد فيما جئت به إن سوك قال يتاك أبن لك الزو مسو دشي فقل لهم كتير مسو ربكم ذو رحمة تقول لتكم قال يتاني wato ana lallashin ku da ubangijin ku mai rahama ne rahman nan mai fadi hay su lam yu'ajilkum bil uquba domin bai muku da gaugawa da yin azaba ba wa fi taladun bi du'a ila iman kenan mutun ya haida shi a ce Allah mai rahama ne don ka komo ka ce tunda na ilahi ba zai nan abin nan ba zai bari in ci gaba a komo yana yana gafarta ma wala yurad wala yurad wala yurad basu amma kuma ba a hanawar azabar shi daga mutane waɗanda yake masu laifi fihi wad'u zahiri mawdu ilmul mari da an kace wala yuradu ba'suhu anhum su masu zalunci sai an kace an qamar mujrimi mutane masu laifi masu laifi sune masu halartar da abinda Allah masu haramtar da eh, al Allah ya halatta ko ko haramtar eh, halattar da abinda Allah ya haramta وفيه وصف بن وفيه موضوع ظاهر تنبيها على على التسجيل عليهم la yuraddu ba su eh, ankum idza ba a hana hukuncin Allah wato azaba Allah in zo muku to ci gaba سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون to lokacin da an ka aza kafirai hujja an ka lazimta musu hujja sun ka kasa bayani wata ya kadu butlana ma kanu wale sun ka gane dai abin da suke yi ba gaskiya bane mina shirki na kahirci wata hari malam yuharram ko malam yuharrim ko malam yuharram da haramta abin da ba haramta musu ba habar Allah anhum bima sayquluna ku Allah ya bada labari ga abin da za su faɗa inda ko ina da don saurin kai faqala faqala yace sayaqulu alladhina ashraku law sha'a law sha'a Allahu ma ashrakna su ce a ku da ke cewa mun yi shirki ai Allah so mun shirki in bai so mun shirki ba muna yi na han wala aba'una da mu da ubannin mu duk ba za mu yi shirki ba Allah so su yi don haka sun kai wala haramna min shay'in kuma da Allah ya so ba in bai so ba ba za mu haramta komai ba fa ishrakuna saboda haka shirkin da sun kai wa tahrimu na sanan da abubuwan da sun ka haramta bi mashi'ati wato da nihin Allah ne wa huwa radi bi kun Allah ya yarda da shi qala ta'ala sai Allah ya ce kadhalika kabar yadda sun ka faɗa waɗannan sun kai ƙarya kazzaba alladhina min qablihim waɗanda sun ka gabanin su sun ka ƙarya ta manzanni hatta za ku ba su na sun ka dan dan azaban mu ka kace hal kun min ilmi akwai wani ilmi wurin ku bi anna Allah radi bi dalika nace Allah ya yarda da abin da kun ka kana kana kana da na shirki wata da na in ya zan akwai shi ku kawo muna ai la ilma inda ku ba ku da wani ilmi da wannan ne duk malamin da ya taho da wata ƙarya da wannan ake abin nan ake kawo muna mu gani <laughs> eh? to ba san ilma ma'ani ba ƙarya ko sani don da ko ina kasuwa kasu ne na ana sayar da shi sai da an kawala an ka jaye <laughs> in ta tattabi'una illa danna ba ku bin komai sai zato wa in antum illa tarusun kuma ku ba ku zama ba ku a ce irin faɗi kuke ɗayi kuke yi kawai eh, kawai dai abin da ran ko ya shirya ku shi kuke faɗa kun gane Allah sauƙaƙe فلله الحجة البالغة فلو شاء لهديكم أجمعين كمان ما cewa abin Allah ya wanda ya aiko zuwa gare ka kai kuma za ka abin ka aike shi zuwa ga Allah daidai ne ka aiki annabi ku diba wannan tunani ba tunani Allah sauƙaƙe kun ka ce in lam takun lakum hujjatun in ba ku da wata hujja falillahi alhujjatul baligatu hujja wadda ta kai iyaka tana ga Allah wanda yake ba mai iya karkare ta falau sha da da Allah ya so shiryar da ku la hadakum da ya shiryar da ku ajma'ina gaba ɗaya fal eh, fil fil hidayatul kulli wato bai wato Allah ya shiryar da kowa wa illa faqad hada ya shiryar da wasu kuma ga suna suna ta musulunta Allah shiryar da mu amin to ci gaba qul halum ashhadakum alladhina yashhaduna anna Allah harrama hadha فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع هواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون وقل كتير مسلم halumma shuhada ku ku kawo masu shaida ku alladhina yashhaduna anna allaha harama Allah shi ya haramta waɗannan abubuwa wato ku duk wanda ya faɗi wata magana ce kawo kuma kawo shaidar cewa Allah shi ya haramta ko shi ya halatta fa yan shahidu fala ta ma har in sun yi shaidu ba da ƙarya ce ubanni mu ke yin haka nan to kai kada ka yi shaidu tare da su wala ta tabi hawa alladhina kadzabu bi da kada ka bi son zuciyoyin waɗannan da sun ka ƙaryata ayoyin ubangiji walladhina la yu'minuna bil akhirati fasada maqalatul kufar lokacin da Allah ya bayyana maganar kafirai ƙarya ce ba ta ce fi ba za abu ga abinda sun kariya min annallaha amarahum bi tahrimi ma harramu na cewa Allah ya haram ya umarce su da haramta abinda sun ka haramta ala su ga kawunan su wa ka annahum sa'aluhu wa qalu ayyu shay'in harrama Allahu alaina kamar abinda tunda an ce kariya kuke yi ba Allah ya haramta ba yana yiwa su yi tamba su ce to menene haramta muna wa allama nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yukhbirana ko ko hmm. to saboda haka wato Allah ya hana ya faɗa ma annabin mu annabin sa wato ya ba mu labari fa ajaba bi qaulihi ta'ala ga jawabi qul ta'alu atul abin qul ta'ala atul ma harrama rabbukum alaykum ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تغربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصيكم به لعلكم تعقلون to kamar bayan an luhadi abubuwan da an ka haramta musu kuma an ka abin nan kwace su daga karairayen su sun ka babu hujja to abin nan to kamar wannan zai nuna ma za su tambaya su ce to ku menene Allah ya haramta muku ko menene ya halatta to shine ga abin da a jawabi kul wato kace musu ta'alau atlu ma harama rabbukum ku musulmi ku zo in karanta muku abin da ubangijin ku ya haramta alaikum a kanku. kun gane wa ma amara bi wa ma kuma zan faɗa muku abin da ya umarce ku da yin sa Allah shirku bihi shay'an kadda ku hada komi da shi komi za ku yi abin nan ku ce daga Allah kamar yadda ya ce kai wato shi dai zai hukunci kenan wa asinu bil isa ihsana sannan ku kyautata ga uwaye kyautatawa kyautatawa ba da'a bace kyautatawa daban da'a daban in babanka ya ce ma kai wani abu wanda bai halatta ba ga shari'a ba ya halatta ka bi shi koda ya tsananta wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma hmm. abinda a kyautatawa wajibi ne ka cishe shi in baya da abinci da uwa da uba wajibi ne ka ba su tufafi kuma wajibi ne duk abin da ya kamata na jin na rayuwar daɗi wata wadda kake iyawa kai musu wannan shine isani kun gane ko ka girmama su saboda ko tafiya kada kai gaba gare su sai in ya zan kana tafi da duhu ne don kada su haɗa ga wani abu ka zauna sai sun zauna kun gane amma ba za a duka a gaishe su ba don dukawa ibada ce haram ce wannan za a gyara ta akilu eh? na gyara shi sun sa nuni ban ji ba ta akilu na an sa nuni na akilu na suka sa to amma ita uwa gaba ake wuce kun kana tuka eh? da uwa gaba mutum zai wuce ya za a eh wato abin domin eh, ga inda rana ne ba amma inda dare ne fa kada ya fada wani abu sai ka wuce gaba wa Allah ta yi bi shay'an kuma Allah ya hana ku kada komi da shi wa bil waldaini isanan game da uwaye kuma ku kyautata wala ta wala ta musanna game da ƴaƴanku kuma kada ku kashe ƴaƴanku bil wa'ad da turbudewa kamar ƴaƴa mata da ake turbudewa wannan da koko ƴaƴa maza da ake sokewa wai an yi ibada da su kar ku yi haka nan eh kamar yanzu masu cin magani abin da ayi bari haram ne matukar da ya shiga cikin mahaifa haram ne a fidda shi amma kuma in an sha magani ya fito da rai sannan ya mutu to kamar wanda ya kashe mutum tijo ne eh, tsarin iyali ai musulunci ya muna tsarin iyali in kuna iyawa ku a ribi biyu ko ku auri uku uku ko ku auri hudu hudu in ba ka da abin da za ka rike su ka tsaya ga guda ba adalci eh? ba zai adalci so haka ne eh? ah, na ya'ya eh wannan ai Allah ya baka gashi nan ko wa wadaini wala taqtulu awladakum min imlakin kada ku kashe ayyanku don tsoron talauci ka gane hmm. ai don tsoron talauci ta hafu na wanda kike tsoron shi nazarin nazartu ko ko don wani alwashi kace in an yi kaza zan kashe dana kada kai nahnu narzuqukum wa mu baku abinci da su ƴaƴan duka wala ta karbul fawahisha sannan kuma Allah ya haramta muku kusanci ba ma kada ku yi ba kada ku kusanci alfasha wato shine abin manyan zunubai kamar zina ba ma ce an kai kada ku yi ba ko kusa ka ku yi ma da harabin ha ma batan wato abin da ya bayyana na alfasha da abin da ya koyu ai ala ne tuha wa sirha wala taqtulu an-nafs allati harama Allah kuma kada ku kashe rai wadda Allah ya haramta a kashe kan ran musulmi ko ran kafiri na amana kada ku kashe su illa bil haqqi sai in ya zan shari'a ta ce a kashe shi kar kawar kamar ya kashe wani arama wala haddi ko ya yi wani abu wanda yake abin ya ya yi wani abu wanda shari'a ta yi mai haddi wa qatali riddati ko kuma in ya yi ridda an ka tabbatar ga shari'a to kuma ana iya kashe shi bayan an neme shi eh, tuba kwana uku yaki wa rajul muhsan ko kuma namiji mutun namiji ne ko mace wanda yake ya taba yin aure ya tafi yayi zina shi kuma hukuncin sa abin a kashe shi da jifa Eh, kun gane ku eh. zalikum wasakum bihi waɗannan abubuwa da an ka ambata su ne Allah ya yi muku wasiya da shi abinda an wasiya umarni mai tsanani domin idan mutum zai mutu ya tara ƴaƴansa yana cewa ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza to wannan shi ake ce wasiya hmm. wato umarni mai tsanani la'allakum ta'qilun ya Allah ya faɗa muku wannan ko za ku yi hankali ay tastamiluna qulan ko za ku yi amfani da hankulan ku ah, ta'qilun fusukum ra'ika su gane wa tahsibuha wa tahbasuha an mubasharati mubasharati kabai wato su gane wannan ganewa ta hana su daga abin nan yin abubuwan da an ka hana almaskuratu an ka ambata wa tahamuna fawaid hadhihi takalif sannan kuma da tunaninku in kun yi hankali za ku fahimci waɗannan abubuwa da Allah ya aza muku manafi'a da amfanonin su fid dini wa duniya duniya da lahira to wala taqrabu mal al yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصيكم به لعلكم تذكرون to yace dai gaba da bayyanawar abubuwan da an ka halatta wato ashe kenan yana daga cikin tauhidi ka halattar da abin da Allah ya halatta ko ka haramtar da abin da Allah ya haramta yana cikin tauhidi domin in kai wala kan kai da haka doka wato kai tarewa da Allah kenan ga yin doka wala taqrabu kada ku kusanci dukiyar maraya